الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم cikin gaba da karatu cikin gaya da tsara game da aka saba daidai wannan lokaci wato bayan magariba a wannan rana ta saba a wannan makarantar masallaci da kuma gidan yari a nan a muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya taimake mu yau nawa wata watan saba ko ya kai ashirin da tara a yau wani hawan ba tsakanin ne da kan ba yau da dan ba da rai shirin da kuka yake shirin da kuka yake wannan yana shirin da kuka wannan shirin da kuka shirin da kuka yake watan safam da dubu daya da dubu da arba'in da hudu daidai da ishirin da hudu da watan satumba da ta dubu biyu da ishirin da biyu a muna cikin babin duro za mu tashi inda malam yake cewa wala ya duro dainun bidaini a shari'a bai halatta a sai da bashi da bashi wato sayan bashi ana yin sayan kayan bashi amma da sharafi ne zan wanda rigi da aka yanzu a biya dare wani na jin mana abdullahi ne buhu na shinkawa to buhu ga hannun mana abdullahi kamar ga hannun ka yake sai wanda gajen mala abdullahi buhu ya ce malawa tana sayan buhu ina jin mala abdullahi buhu shinkawa zuwa ajali ka zafi sai ya ce amma ga kuɗi amma in ya zan kace kafe to amma babu kuɗi to a yi cikin baki da baki ne dari a bai halatta eh. Ah, wanda ba shi na kasance a masu ka tsaya ma kanka an yadda da kai sai kuma kace ka tsaya ma wani don a ba babu ne ga shari'a ba kula a'a a inda inda inda waɗannan kuɗin da aka bin kana na taki sai wani yadda to shi yana tsaya waɗannan kuɗi eh amma kai ka tsaya ma wani kace to wane eh, na san harami na ba shi kaza na kai taki bai shi da gina ba amma yana son abawa ne kuru guda da rai har lokaci kaza ni na tsaya ne ɗan yana da cikin wata haɗewar asin mali jinkirta uwar kudi. wato wannan kudin da aka yi ciniki na salami da shafin da sharafi ila ma'allin salami har zuwa lokacin sabta ajalin salami aw ma ba'u ko abin da ya ji samin al'ukata min al'ukata daga wannan cinikin da aka ci to ga kaya ga kaya ga ka kayan da nake son ka bani duruwa ko tumayi ko wuta ya shi ne wata haja to kaza ke so a kan nawa nawa za a bar min ya ce a kaza ka da yau za a kawo a ce ranar juma'a mai zuwa ko sati biyu masu zuwa sai ya zama a bada kucin ba sai ran da aka kawo kayan sannan an ta to kucin kuɗin to wannan ba salama ba ne ba salama ba ne bai yi ba ya karya bai yi ba shine yace wata a kai ba asal mali da shafin ila mahallin sal wato jinkirta wannan kudin na salami wanda an ka sai ta da su a ki bayar da su a jinkirtar da su har zuwa a lokacin da ajalin wannan salami ya tabbata wato ya sauka lokacin da za a kawo kayan ya kawo kayan sannan a bashi to yace an ba wajen zane ko kuma a ƙara lokaci bayan sati guda za a kawo kaya amma kudin sai bayan kwana goma ko sati biyu za a waka wannan ba sarrafa ba ne ta gane yadda ke duk wannan ce eh, an ma mahu da min da ko abin da ya nisa ga akadin da aka yi ko kwana guda ana kara su kusa da akadin da aka yi an ce za a kawo kayan sati guda ya tafi ji ko dukkan su kuma kwana takwas an tafi kaga an ƙara bisa ga ajalin ko to ko tsaya an kai daidai ga ajalin to yace min zalika eh, aw ma bahuda min al-uqdati min zalika nan ya eh, yana nufin min al-bayni min yana cikin wato kullum cinikin da ake cewa ad-dayni bil-dayni wanda akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce na ha an bai ilkali bilkali a hana sai da baki da baki kai hadda kai da akwai fasafin zaini kuma zaini shi ma bai halatta wato tana yi na naira dubu ashirin misali tana yi na dubu ashirin sai da su ma Allah dubu a kirin din nan yanzu ba ku kirin ka in baka ina so in baka ba wankin dawa na ban ma dubu a cikin shi zan baka madadin wayannan dubu a shi to ka ka'ida a kawo gumi yanzu ya a kawo gumi in an ka ce sai zuwa lokaci ka ga an kwanta baki da baki ba ba a yana wanda ba a kai da bashi da bashi haka nan ko ba a kwanta bashi da bashi wala ya ce wato aw ma ba'uda min al-uqdati aw ma ba'uda min al-uqdati ko abin da ya zan nesa ga wannan kullum da aka wannan sai ce min zalika ko shi ma shi cikin addini da dai. wala yajuzu fasu dainin fi dainin ba halatta a buɗe bashi a kuma cikin wani bashi kun ga wannan ya yi ba wata kisa zama kumin lango an dai duka na an kara ta baki wa huwa an yi kuna lakacin abinda aka kuma dainu bi dainin shi ne tana da wani haƙƙi kan wani izin ne mace wanda yake ba shi ne a wurin wata sana mu sai ka huɗe ta wani wani shi ne ga wani abu kara wanda ba wancan la ta ta'ajjalu amma ba ka gabatar da shi ka ba da shi yanzu shi ma adadin za a samu wannan duka ke ci a da da shi Wasu wanda ya rage ne. ai ba ba da misali ba, to duka hanyar karanta da su nan ba da misali. Mu da baki da baki, fan da baki da baki, na ce maka wani tsari yanzu kana bi na duk ashirin dubu ashirin suna ake bi na zuwa ƙarshen wata eh duka ajali na gane ku ko kuma kila ajali ya cika sai in ji to ma'anawa duk ashirin sun da aka yi buwan shinkafa ba ba yadda da kasar buwan shinkafa da dubu ashirin na ce kai ne da su sai da wanda ka sai jini kaga an kuce baki an walwala baki da wani baki amma in dai har baki ya nake mai to sai in fito da abu da abu قال يا كده ولا ولا يجوز بيع ما ka, ba ya على da sai da abin da bai wurinka ala ala an ya kuna alaika hala ba min naku ala ni abin da saba da wurin nan ala an ya kuna alaika hala amma sai samin la ala Allah ya kuna alaika hala eh? na ku babu lafon babu la babu la ora ka wanda kuma shi da wannan matsala ba ka sai da kaya da ke ku sai yin kamu ko babu su gare ka wannan rashin gaskiya ne gari ba ta ba ta zuwa mara wani Eh. kamar shago ne na zai zai zo amma wasu zuwa na tsawa na mai ya eh. ga wannan cikin bai halatta ba na shari'a ba sai bayanin kayan ba su da rika eh in mutum ya ce ku sayi in kawo ko bai da ajin da shari'a ba ta yarda da wannan koda eh? da kuɗi ne zai sauwa eh. don tun da ciniki na an kai ya sai zuwa kayan da bai da to in sauwa da yi zai sauwa su haka nan zai sauwa su ko kasa da haka nan ko da amma ya riga hali ba ta ya to kan da kamar hali ne ko ne da hannun nan sai dai ba abin da hali ba ta ya ba to kaga dai batun ma to akwai da wani eh. Thank you. in in mai ma da shagon magani ya ce in ka yarda ka ba mu kuɗi ga fara ka da wata jirgi amma yanzu babu amma zuwa lokaci da za ka taho za mu ba ka magani ya ga wannan ya zan salmu a kan ya zan salmu ya yi ma iko kuma bai da haƙƙin ya ma wannan mai yasa malin ko dokar ƙasa tana ba shi wannan dama ba balle constitution na yi to wala yajuzu bai ma laysa indaka ba halatta mutum ya sai ta abin da bai gare shi ala an yakuna alayka hala amma wai ya san kawa ba a yi wani kake ku sai in zamu ku sai in zamu ku sai in zamu ku sai ko ba ka da shari'a ba ta da wannan وإذا أتيت سلعة بثمن مؤجل إن كفيت كايا da kuɗi wanda aka sanya ajalin kamar na zuwa masa har ƙarshen wata to fala ta shari ha karka sai wannan hajar ko kan kayan bi akalla min ha min da abin da bai kai wannan kan kuɗin ba na kadan kuɗi hannu kai ka sai zuwa dubu goma goma a ƙarshen wata wanda ya sayi sai zuwa zai yi kuɗi da ma kuɗi ya karɓi sai ka tuka na sayi dubu takwas ka ba ki dubu takwas sai kuma sai ka wuce da haka ka ba ka ba ki dubu takwas amma ka san ya ba ka dubu goma kenan kuɗi da ruwa to kuma shi na mutane ma wani ya sai an gaba da gonan gaggawa ba shi shi bai sayar da da Allah a ɗauke ma wata wahala na zuwa tallafi a ba ni kuɗi sai a kai yanzu ba sai a ba shi eh? kuma kallon wani lokaci wata shinkafa a ai ka don lokaci ma ko shinkafa a gani shinkafa da ya kai kuɗin buhun shinkafa a bai kuɗin buhun ya eh, ko wanda ma kudin wanda eh. aka rayuwa ba wanda ba a rayuwa kaga ah, sai a bashi shi kudin wanda amma wato wanda an ce dubu ɗari biyu ya ka zai sa na tari to ba dubu ɗari yi za a bashi. A'a, a ya ana sai da wanda shi ana yin zuwa mai dubu ɗari uku eh ba shi dubu ɗari da cikin kudin ya ba da ɗari da tasirin yi amma shi dubu da yi kone ba shi ya dubu da yi uku cikin shekara guda ko cikin shekara mota ce wannan ba ya halatta haramu a eh, au ila agali ko kuma a sai zuwa ma kayan da an gabata ba bashi ila ajalin zuwa ga wani ajali duna da ajalin awali wanda bai kai wancan ajali shi ya zai zuwa wai babur ta zuwa shekara daya ya ji so babur da yadda muka sai muka nan zuwa maka dubu ɗari kuku za ka biya mu shekara daya domin ki dubu ɗari biyu amma ƙarshen watan da ko wata yi za mu ba ta kaga ajalin da kai wata guda bai kai shekara ba wata biyu da kai ko wata shida ma su kai shekara ba da duk haramun matuƙar dai malami amma in mai tsaye na aljanna irin yan kasuwan na yan aljanna sai ce to babu kan gada kuma zai sa a dubu ɗari uku kuma mun ce dubu dari uku da yake in ka da sa sai ce to na ce sa halasu ko kuma ya ce ma kasuwa ta canza ma mun ƙara ma dubu ashirin kusa da wani muka sai gida malam ko akwai da ni to kasuwanci ya aljanna ne to shi ne yake wala da aka kara bin ila abada min ajali kuma shari'a ba ta yadda babur da an kasar zuwa mai dubu ɗari uku ba a ce an saye dubu ɗari uku da hamsin amma shi ko cikin shekara biyu ba a wani ko cikin shekara da rai an gane kaga shi banki ne cikin shekara guda zai biya shi ko bankin da ya fafa sai bayan shekara guda da rai za a biya wannan ba ya halatta wa amma ila al'ajari na su amma in an kulle ciniki zuwa ga wannan ajalin da aka bayar dama karshen wata ne kayan da aka ba shi karshen wata sai aka sai da rai zuwa karshen wata to fa zalika kulluhu yi wannan ne ya halatta an san zuwa mai buhun shinkafa naira dubu ashirin da aka ce to mun mun sai gare ta dubu ashirin amma karshen wata za ba ko mun sai dubu shirin da biyu karshen wata za ba ko mun sai sha takwas karshen wata za ba babu ne an gane ku duk da an kasai da an ga sai shi an zai sa mai ishirin amma an ga zai sa mai an ga sai gare sha takwas amma duk adadi guda na mutum da duk adadi guda na shi ya ga dama ya ya fadi ya ya ya zaɓi fadi eh? yana yiwa ƙudurri in ya yana nan ba ba a tuba ko ba a zai mai to yanzu wanda ya amshi buhu wannan waje na kanka sama bayan ya tsaye da dubu ishirin da biyar shi kuwa ba dubu ishirin da hudu shi sai wata zai biya sannan shi kuma yanzu sai so sai wata za a ba to wai ni zai sa mutum ya maka a'a to ni ba an ba shi ba shi ba na buhun shinkafa dubu ishirin da zai har ƙarshen wata sai an ce ana saye gare zuwa ƙarshen watan nan da za zai biya sai an ce an saye dubu ashirin yadda ya yarda ta ƙarshen wata sai ya kawo dubu biyar ya sa ya yi da cika ba

a lokacin da zai biyan baki lokacin da su za a baki sannan lokacin da zai biyan baki lokacin za a baki to kuma ya faɗi dubu biyar sai ya samu dubu biyar kawai ya cika sai ya biya nashi wannan dubu da ya eh? kaga bai yi tsammanin mutum yana yana yana tsaye haka hankali bai ɗaukar to saboda ni mutum da ya haka amma kaga yana ba ka sai buhu dubu ishirin da biyar wanda ka saye gare zai ta to ni ina ba ka yi ba don buwa sun tashi in dai kai zuwa za ka yi na saye gare ka dubu ishirin din nan ina da bukata da shi na saye dubu ashirin ban kace ka ba in ba ka yanzu ni na yadda sai karshen wata ka biya ni amma kuɗin buhun ka yanzu ban ka ce ka ba zan ba ka ka ga wannan ya amfana ko ka ga ya amfana bukatar da aka gare yana zuwa ina zuwa ya biya ta da wannan bashin karshen wata sai ya samu ai shi ne kamar hankali ma bai mai in kuma an ka ce wurin ga dubu ishirin da ɗan maka zai sama dubu ishirin da ɗan ka zai sama a ƙarshen wata domin in za ka zai sama da shi mun sai da dubu talatin ƙarshen wata ne za mu ba kaga in ƙarshen wata ya zo sai a yi abin da ake ce mu kafa ta zo ko sai a ce to dubu ishirin da biyar ɗin ku ɗaya ne ni nawa ne fi dubu da kabi to na dubu biyar ya ne kan kasa ne ta ga ya ci riba wannan babu ku yana kan bashi mai albashi na kuma da bai ba ne turmi an ka ba ba an ka ba turmi sai sai kallaka ko ba shi kallaka ba me yasa kalle mai kafa amma ba wanda ya baki ba eh to wannan haramun wanda ya sai sa ma turmi dubu biyar bai halatta ya sai shi ba ko dubu kai ko dubu da dari biyar bai halatta ya sai shi garin ka amma ai wanda ya san kace kace to kayan albashi ne dubu biyar da sauki amma rage wani abu kuɗi nika sai da tura sai dubu hudu sai na bari a na bishiya shiya a halar ne ko ma kai ta da ma ba har faɗo dubu biyu sai dubu uku ma na sai sama dubu to tun da dai ba shi ya ba ka babu komai ya halar kai sai za a kalle wata kawa <laughs> Allah ya tsawo to an yi bayanin malam ko ya ce wa amma ilal ajilin an bi amma in dai an baka bashi na kaya sai aka sayi zuwa ga wannan ajalin Karshen wata ko karshen shekara to fa zalika kulluhu ja'iz duk wata abin da aka ce bai halatta ba yanzu ya halatta wa yakunu muqafa sai ya zama muqafa sai ya zama muqafa sai ta goge ko kaga in ka zai zuwa garin birni dubu goma ka saye garin dubu goma ni har ƙarshen wata zan biya ka kai ko sai ƙarshen wata za ka biya ni to in ƙarshen wata zuwa za a yi ko wani dubu goma na ka zai zuwa min dubu goma na zai zuwa dubu goma dubu goma na buge dubu goma suna buge su goma

ka sai sa ne dubu goma in sai sa wa dubu tara amma duk sai karshen wata idan karshen wata ya zo sai a ce da dubu tara da dubu goma yana daina ba a da cikon dubu guda sai a cika ne in an zanka ne mai dubu goma ya an biya tara tsara dubu guda in ko na sai ka sai sa ne dubu goma amma kace ka sai ga dubu goma sha biyu a karshen wata to yanzu ni karshen wata sai in ce to yanzu ni aka kare dubu ta hannun dubu ta zo ne kana ya ce biya a a gaba malam ya ce wala ba aka fi kira'in kirabi ni ma ya kaza a wani zama da na ne wadda ra'ayi ya halatta a sai gini a tara kaya ko da ana yi auna da namuni ko kuma ana yi auna da su feli da ke kai ana sa a kawai wahala awon nan da mudu ko awo da su feli sai a tara kayan kai sai a ce a yi ciniki haka amma ba kayayyaki na tufafi abinci da sauransu ke wanda na ne amma ban da jiran hadisi na rauni wadda rahin da jan hamama wato kuɗi ba a tara a ce nau ka sai lawayin ko nawa nawa ka sai kiran su ne ba a yi wani sun yaro ma kana masukan wato iyari da aka kera aka wani da kuɗi ko da abin da azurfa da aka kera aka wani da kuɗi ne masukan wa amma da karo zahari amma da wato kukuwar zinariya wanda ba ke wanzu da abu ba ba ne a nika ji ma ja a jisu ana iya tara a tara zinariya wanda ba ke ba ko azurfa wanda ba ke ba a sai ka ido mudu sai ka sayi da abin da ka sayi na mudu zinariya ya alhali abin da yin kiwaye wasu shi in za a cikin zinariya a auna da suke ta kowane nauyi kowane gram na kudin kowane gram na wanda zinariya mai kyau na kudin da kowane gram kudin ko kuma ta ba ta kai wa ko ba kowane nauyi na ko ta don zinariya ba yin gudanar da wasu ta taɓa ganin zinariya yanzu ba ka jera wani inda aka gina kuma suna da ita kuma da ya ba su da yan wayo da dama eh, ah, ba hukuma a cikin ko sai ga yan fadi wannan wanda suke bidowa kuma dan ko talatta ya gino dan a wani kila bai wuce zinga hannu ba an ce amma ya miliyoyi sai ce za a jana ba sauri ma ya kai amsa sauri ma ya kai amsa ya ga asibiti ya amma inda auna za a yi kila sai an ganta mai biyu ne da biyu sai a baya daraja ta ne da daraja amma da yake gwamnati ba ta ciki talakawa na da wasu yan baranda yaran turawa ke nan sai a abin sai ana su mutane kuma mai gina rami na yadda wani lokacin rami ya rufe da ke mutu mutane da yawa ma sai a sama a rami ya zarfe an kashe mutum mutum da ya sun mutu ko mutum goma Allah ya kawo malam mun ma ne a ya halatta ya halatta a tara a tuwayi a cikin ga ta da sunan ta ke ya halatta ko kuma ne ko yaji maimakon a auna a ce ko wani ya ce ka za ni da da bin layi ya ce kai kayan sun yawa tsayawa awon ba zai ɗaukar mana lokaci ba haka sana'a kada ni ma sana'a tata da kwatanta nawa za ka iya sayan zo dukkan ko turani ya in kuma irin kasuwanci na zamani a cikin gida kaya an rubuta cewa cikin filan nan ya ce ka za a akwai kuma ga kwanaki ga kwanci dubo ta ga wannan fiye maimakon ka yi cikin rubu ka sai ta yi zuwa yi wata san koya ne ba a ciki ba to ya riga an kawo cikin wani buhu ko wata fila an nace amma an rubuta ga arabiya ne da a ciki ga kuma kwanakin ya ne fashin ne ɗari mutu ɗari ko kuma saba'in cikin ɗari da fashin ko kaza kaza kaza wannan kaza yin haka nan ya yi daidai da musulunci duk da cewa ai yi ba musulunci na ganin haka nan ko eh? a kawo ta kibila a koto a ɗaure da a sa a wanda za ta yi bayanin duk abin da ake ciki har da nauyi ma sai an ce ga nauyin kayan wannan ya amma an ce ne tsana wani da ya ce ma don zarko eh. wace da akwai talabijin akwai sojojin guda akwai rediyoyi akwai kaza akwai kaza ya ce eh? حتى لو a أعلم هو حتى يكون ولا كتبه yana da nuno amma ba a danta da kai gida in ka dace na kwarai na tare ka a ɗan kuma matacce na ka ɗauka a sharar cizo ta ta ɗauko kuma mai rika talabiya ta a kana wannan da yake hamsin ne halatta dole gida ne mana yace um, wala yajuzu shira'u qayyid wasu yadi muzafan mana yace ba a sayan bayi da halatta a kai bayi a tara a ce waɗanda ga bayan a yi musu a yi musu wasu yadi da tuwayi da zafi kuma in zuwa ne ba a yi sai da duka ga wanda bayanin da aka yi ta a rubuta ga adadi ga nauyi ga nauyin kalolin zuwa da wannan kaga an sufan wala ma a adduhu bila mushakkin haka nan ba a kai da duk abin da ba wata wahala wajen fidan yaki ba a kai da shi da ba a kai da shi kada a yi kuwa sai a tsaya kidan ya cikin sauki wa man ba a nakalan wanda ya sai da so a itacen da bino nan nakalan ba ɗayan da ma ba itacen da bino gona kada ubbirat ko da aka sai da ita to mai gona har yi ya yi marmarin itacen mai manoman da bino akwai abin da ake ce mata abin wato wasu hausa suna take ne to a dogo kwanan da dino namiji a barbada ga itacen da dino waɗanda a da dino mata don shi itacen da dino namiji kore da ya yi zai iya ba zai iya ba su ko matan da dino su kuma su yi kore su yi biya da yi da wato wannan wurin nasu tsala tsala gunda gunda din nan wanda wanda ke sakowa wanda gare shi wanda ne da suke sakowa ko ne tsan gare ne ko ne tsan gare eh? eh ya zan kama aure ne ya zan aure don an yi aure tsakanin itacen da mino maza da itacen da mino mata ya yi barbara eh to yanzu magana ta biyu a kai don shi asali ga larabawa kaga eh, ban sani ba cikin itacen mu nan kasa ga wanda aka irin wannan barba a to ai barbaran da aka yi ta mangoro sun wajen dasawa na ake so a samu wani biyu ba variety ko sai a ce to Eh, a ɗauko wannan hidda hada da wannan rehe na aka ɗaukowa sai a zo a ɗaure shi da sabon hiddan da dino da hiddan eh, mangoro wanda ya zo ta ga wannan wani aure ne na zamani wani aure ne na zamani amma su wancan barbara ta ake barbara itacen ne ake a ɗauko wadannan namiji a barbara ga itacen mata Yeah. Eh? Eh, haka ake da kille eh, amma ka ga yanzu cikin kasa ka samu akwai itacen da aka haka nan ba mu da da hmm. amma لا eh to kaga da alama za ka kaiwa annabin nan kaiwa ta eh, ba ba ba ba ba ba ta tsaya ko kuma kila a samu malaman gona malama a gari kabin nan a tsarani shi na niko? A botany ko so wannan yi nasu tunda su suna da ilimi a kan zaranci kana iya kai su da a wanda za a yi wannan kaiwa za ka ci gaba da afiya eh. Allah wa Allah mai na da malamin Allah wa kana fadlu sani alayhi Allah ya sanar da hakan baiwa da ya aini ya nuna da Allah ya masa akwai lokacin da da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin Madina yanzu suna warware itace a dogon gurin namiji a sa amma da yake su bai na na gane sai sun ka bari sai wannan shekarar da su bari gwarwa sai da bilo bai yaya da yawa su a kawo ne suka ce da su ne ka ake mu bar ciki to ba mu yi ba da mu bai yaya wa shekara ba sai ce an su a yau da an yi umar duniya yana wanga harkar duniya ta ba wahayi na ba ni na yi amfani da istihadi na ne saboda ku je ku yi ilimin ku ku yi babbar eh gajin ko da ina mutu wannan ba a makanan ko wani mutu wanda ya sanya itacen da jino wadanda an kawo barbara da sabar ha lilbayi to ya yi itacen wannan shekara na ji bayi mai wanda ya sai kuwa illa an shi da wani mutu sai wanda ya sai ya yi sharaɗi ya san kai ne baki ne ya san fito sai fito ko da ka zaka da shi da yake da fito duk da cewa an yi barma to zan sai amma da sharadin niyya da ya yi da tashi da a cikin babu da shi ke nan ya sai so a harka kuren nan da barbara nan da aka ba haka wannan biyan mai wanda ya sayi wuri amfani amma in babu wannan sharadin to shi ya sai da ta muka amma ya yi da ta wannan shekara na mai gonan ne da ya kirkwa sai dai ba ke ba, na gane mu da shi a ka'ida ce ne ah, kuma yake la'ajar mutawa wa kazalika gairuha haka nan wani da biyu من الثمار إلى والإخبار التذكير أبدا يتم إخبار شيء برما تذكير wato. a dogo gure na namiji na ta gaji mata wani babu zan abin da abbaba ga kayan gona wato shuka ta irin gero da shinkawa da sauran ko rubu da ba shi ne ya fito daga cikin kasa to tun da an ce ya an sai da ya yi gona ya an sai da gona sai an ita in ya yi riga a yi tafsiri ya yi kiri to wannan ya tafi na mai gona ne wanda ya sai ba to shi ko gero masa shinkawa da alkama su ku ba ka ci abin da filili gare su shi ne a shuka iri ne kenan in ka sai da gonar shinkawa kwagen shinkawa kayawa su ya yi to wannan shekarar sai sai dai a bari ta ci gaba da renon wannan wannan wasan da kai sai dai in ta ce a jinka ka mika ma wannan wanda zai gona gona ce amma in masani na ya san kai ne ka ce ka ga gona ta da nake yin a ta hanya kaza ko ta kaza kaza an na riga na yawa sai ce ka san koyar kuma mutum ya fi samu sai sai gona saboda ka yake ma yadda wato shekawa ta ne to lafiya alau ya manya lafiya lau ta tsara ba ta tashi da wanda wanda ta same ta ya samu gona yuna za a taisuwa mun taisuwa a miliyan da a dai rage mana a kare ta ya kana ai ta yi miliyan sai a kare ya ma ne yake gona ta yi sai to ko kuɗi ya ba ni dole za a ba ki gona sai an cire wannan rashin da aka yi kowanne wata ciyar ka'ida kake amma ni ya san kai ne da to wajen ga da kai to ni ma haddace na sai gona da abin da a cikin in ka yadda mu yi tunuki in ba ka yadda ba a bari ya ce su da ai ba matsala ba wannan wajen da ke damar ma ji na na kuma zuwa wa haɗe kawai ka tsaye kawai kana tun da an yi haka an yi sharafin haddace ba haddace ya ce mala ya ci gaba da cewa wa man ba a abdan wanda ya sai da bawa wala mu malu bawa yana da dukiya fa malu hu lil bayi to dukiyar bawan nan tana ga bayi illa an yi kari da wani mutta sai in shi wanda ya saye ya yi jarabe ke to zan sai bawa ta da dukiya ne sannan ne dukiyar bawan ke wato kun ga matsalar kota shi bawa ga musulunci yana da dukiya dukiya ce fa ba mallaka ce ta ba shi dai da ne da mai gida ne don kowace mai gidan bawa yana yin ta na an gudu dukiya ta amu eh? aita wa atu min mali lalli ataku Kur'ani ta yi mafa'atu hudun da ya sa ku ba su daga zuciyar Allah wanda ya ba su ma'ana zuciyar nan da yake samuwa wata hanya ta Allah ya ba su samu da zuciya amma ku taimaka wa bawa sai su biya wanka shi ya aka ce a rage mai wani abu a rage mai wani abu cikin wankan da aka da a yi mai wankan da ya runa da a je to kai yanzu tare da yi da kaga zuciyar da ya kawo shi ya fito kuma ya kawo maka dai ya samu farka ba ya kai ka ba ya dama in ba ka ga dama ba ba ka ma daura mai manta Zai ke bayan sai in ba ka wanda a cikin wanda ma ba wa ka kuma yana da ka sa shi aiki ga aikin da zai maka ko ka sai ka ba da shi ga wani kamfani ko wani mai gida wani mai gona ya yi mai aiki karshen wata ka an kuɗi shi an bauta da haka Allah ya kawo ma al'ummar duniya Allah ya kawo ma al'ummomin duniya na sautin bauta ko? Ah, shi musulunci shi kan shi dai shi ya fara wata tawa a kan yantar da bayi fakkura gaba a wani ta'amun shi yau da su masu gaba ta ga fakkura gaba an yanta bayi wata hayi wa haka batun wata hayi wa haka batun wata hayi wa haka batun wata hayi wa haka ba ta ga musulunci in kayan rasuwa a yanta ba ko bai ba in ka yi lalari a ce ka ba a kona in ka ci ta sa azumi ka ci ta ba da azumi da zanga a ce ka yi halin nan ka yi ka fara ka yanta ba a kona ka ga sai ga hanyoyi daban-daban daban ga hadisai da yawa da suke a da ayoyi da a ba bayi in ma an yaki abin da Allah ya ce wasu zuwa saka fa ma wannan ba'a wa in ma bida'a sai aka faɗe kar a ji bawan ma bayan an kama shi suna ya gita ce su yi ba su wasu wanda ke ga nawa Allah wanda san da addini musulunci addini na wanda a rahama man nufi awon da a ko kuma ce kai ba mu san mulki da matsayin ba in kana zuciya gida a kawo zuciya kaza mu sake ka in ta kai ta kawo suna a kai abotar da saboda ka musulunci yana son yantar da bani adam su samu walwala ba haka wanga tunanin na yanta bayi su turawa yamma ga musulunci da suka same ga da musulunci da suka same duk wani abu da aka suna da hawa na hakkin ta adam ko kyautatawa ta adam dumanin da sauransu wannan duk addinin musulunci na shi da ka ta da wannan abu da musulunci da suka same. Mutsaya na

Eh. kuma an ce wayan da yan gina na cikin biya su ne idan sai a zo da jirgi a kwaci kuɗi kudin da haka amsa ga mutane sai a sa wasu jirgi a yi turai ko ma dabbobin ma a fasa a cikin jirgi a yi wani ya kai faransa ya ya ga an sauke an sauke kayan cikin yanzu wani wanda ya sai kure da gare ya sa an sauke kayan kuma irin kyanon gana na na kasashen na na arewacin Allah ya yi akwai tambaya kan kayan wani ne za su wani akwai da amma ba yawan da ba wani mai a shugaban ma'aikatar su abin kuma da uwa ta ta mutu da shi ta mutu in da zuwa ta same su da shi da su suna wani abu shi suna tunanin a don zuwa ina shi yana taimaka da shi kuma suna gudun samun matsala da aikin su ne yana musu yanzu to yanzu yana nasa su tara ne wani abu wanda za su ɗan kara ne shi ma ya ce ya yi to in dai magana halar cikin su to bai halarta amma yan kuma ka haza su yi zai sun ka a rani amma dai a ba su fasara ta ya halitta su haka shi a yi da rayuwa ya yi da na ana wajen ko ila rayuwa da nan kuma gwamna to dama har na bukin na yan zuwa bukiya wannan kuma ka ga a nan ina za ka ne su su yi amma ne ba dan cewa sun samu halarci da shari'a in ne sun suka ce sun samu halarci da shari'a eh, amma su ga kuma ga dalilin su ba a kuma ina gani ina ana iya lura da cewa sun samu kan cikin wani yanayi na ga aiki da wuya na mutum zai daga yana biya kayan samu aiki in yadda ga wani abuwan ya yi shi zai rasa aikin to ila yana samun dama dama dama dama ake yana samun dama dama amma dai ba mu da wahalar ba ba su yi da kwanto da su da wasu da ya zan wato bikin yin ne a ta'ala suna ya ya ga shi wani abu da su a wani sai an ka ce shugaban ka gaya ne ya ba ka umarni da ka halin musulmi in ba ka halin su za a kore ka da aikin ba ka halin su ba a baka cikin aikin soja domin in kana cikin aikin soja kana iya kare wasu rayuka ɗari to in ka ce za ka kashe wannan mutum guda ko wannan mutane za ka ba aikin soja to ka musulmi sannan sai ya zama damar da aka yi ka ta kare rayuka ka hukunci aiki sai zan karasa to ka zama da yayin zai zaga ba tare ba amma kai hankalinka zai fi bai kwanta haka ce musulmi na ce yana gani a sa ya halka wani musulmi ka ga kai da yake karamin sani hukumi na sai halatta wannan yayin amma malam shi ya diba ta hanyar maslaha ta addini to wannan ya yi sauki da suna waɗanda abubuwa amma a ƙarfi an kage su domin in kun ka samu walwala ta za su na afina al'amura to za a yi planning da za a kai su ba a ba a yi su ya ne kun ga bakarai da za a sa kawai na aukayi da duk da aka ba ba ba za a wani su za a bi da baya kuma ba a ga su ka kawo an da nan ka wani mutum ba ba su ke da wani ta hana da ta da kowane wanda ka jari suna za su ka dama mutum a abin da ya rayu kuma da ya ake zai kashewa to kan san an wata mana wai za su mana gidan shi wanda yana ga ake kashewa ba shi ne da ake kuma da ba wata rana wani sojoji ya shiga su je yaki to da sa ana cin zarafin musulmai kuma shi musulmai na ko mai kan kawo ne suka yi kokarin su kare yan uwan musulmai ko yi kokarin ana cikin kalbi idan su ba su da mazuna to da ka tunda suna da dama suna yin haka sai ka ba aikin sau Ah, bambara. Rubutu da ke cikin wancan ba. Ah, da ranar da ke sana bara ke gobe. Da ranar da ke sana bara ke gobe. an ce lokacin mai dubur ana boko haram sai wani komanda komanda wanda yake ba musulmi ba sai a ba a iya ɗauki sojoji a yayi sai in musulmi suka yi don sallar su baya sai ya kasa ana halin na gane su to na musulmi sai sun ka sun kuma ce sai da wata rana an ka ce aiki yan doji sun yi so sun kai ta shelin suna halin su kashe kiristoci na sai ce su daga yanzu duk wanda zai ce wani ibada ka a ka aka duk wanda zai ce wani ibada ka a ba eh, saboda haka ko doji ya karɓa ko musulmi in ya haka wani ibada zai ka kowa ya taɓa kaga wannan abin da sun kai الحمد لله